الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مقيم سليمان فهمنا insha Allah ta'ala ina mai kuwa albarka kuna iwaga ila santi na insha Allah ta'ala na iwagi wani wai ya diliyan alamar na shi alaka gan ya na musulunci ya yi inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin to ce ji goye ya bijo zai je biki ta ta sai e muna ka musulmi dalila wasu to sallon wa a guba ngala annabi sallallahu alaihi ya hadisi ya hafizu na aka zafi cikin sahaba ne a nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wa sallam ko da da musulunci amma sun cuta galbe ilimi tace da ya shigo da musulunci kina e wannan na yura ta da so cha da ce wujeri ga dawo ujoji wanda bai zuma rubuta sunna amma a ji falala yi ya kasu na cewa na shigo sunna ga ya shari'a ɗaya eh, wani kuma sosai to a ce a ga habu raira ya tace ya saka ba shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to shi rubin da rairi da muna hadisi sun wato ci kudi su ina musu abu huraira wa yi biya hadisi ga hadisi ya al-imam al-bukhari dan da muslim ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga ga la yaqbalu Allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda so ce go sallasa don dotace musulmi jibuwari lokaci na hadasi gaba ya tiya yuna hadasi ce canji ta wuce ke hadasa wukai shi kan dungu ne tiya na kafashe zuwa mani yawa ege aida yau ege nifasi yau bauli yau ebi yau ebi sayo fata na gai ga hadasa ngala ade alhadasul afghan amma dai alhadathul akbar alhadathul akbar a ga ina jaja dino ya ba ko aida ya zagina alhadathul akbar ja jabin ka sai gwadan ganda bilayya to annabi ga yi ga hadasi titi kuba ban nan doro ga ji faruwa ya musulmina e ko sallawa sai mulanin juya alhadathul akbar ko kwama mulanin juya alhadasul azgar kan ga wa ibada a ci dai ne ga alhabas na alhabas mun ga shi kana jin labaza tufuwo na ko da na yi sallah ko na kafaci wasu da wuce wa gila mai far bayani sai alamar yin lidin ibina e kawo da lidin wadda sallah wadda sallah shek al-usaini rahimahullah mun bai bai bayani ya tiya zangun dogar da ba ta wani ke ma likita can dina ya wani mudamini al'amari ne bije to bai yi na ya zaga tanya zangun da bai buna hankali da buku amma sallah kuma da hankali madadi sallah mai ciya ci ba ta ta ci ba sai hankali ga dunar mu ga zan kwandara kiyama zafi nazma ya ajali wa rufi hankali ke dana. yadda wadda zafi sun sun e kiwu kawai da hali wuce wuta zidiyo zidiyo sau ne muke kira to alimin sallah ciya ciya ba ta tace amma kawo ga da halin na ba zan yi wani ga da halin na ba ai wazo ji sallah halin dogolo ga ya ci na ibn akwai musulmi ya zo ga lamarin ne Gana shek bin ba rahimahullah kalita fe ciki bu eti santula ya musulmi eti adaba ta wasa sallari a ta ya su ta wasa sallari a gashin su mata sallari e wani annabi sallallahu alaihi wa sallam wayi ajali mu mafi ji musulmi gan ba gan da kiyo da sallari har ga ga bincike ya kakanca na dimuri bakiya mai nan zai sallo zai sallu ga tazuna wunde gwazon ya ce tuna jike na kude waya ban da cewa ga yin farko na soca ka yi sabijin ya ci wa fuki ya mai nan mini haƙƙi wuce wani wuga yi sabba yan gadon yi sobe doshi zai ta gira yi doshi zai wuza na shari'a daga a kayan da fuki ya ko zai je wuza ko su ya zo ko ishe ko ba a dinin azawu dubu da akida wa asa wani wani mutum da bai akida wa dole na ji akida na nabi muhammadu buna sallallahu alaihi wasallam asa wani ko kungiyar ji akida na nabi wa. bago jama'a mutum shi isa alamar yin sallah galato ce ka yi zurazu an karuta ga usu ma uhiya ilaika min alkitabi wa aqimi salat annabi baka tun ni na sai ji wa yi wa nan dai qur'an ya zawa wangi shi an do tun gani bi ya e ba ƙor'ani ba ba buta Ya do na zanga ce lauyi na na dole za ko musulmi ji fibo a da ade bukata yi jeliya a yi manja lawaya a cin ƙor'ani ya Ya e za a yi manja ji fidawa ya ƙor'ani ga yi da wani babu a cin ƙor'ani ya ci fidawa in na je na ala ƙor'ani bai na inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa qur'anu allahu la be ga ni dirai wa kendo goyina an ni wa fe be ni oje an ni wa fe be ji oje an ni wa fe be makon shi oje an ni wa fe be be ti shi an ni wa mutu an ni da ti da aljanna amfani qur'an do na man je lawa wala man ya bi sana'a ibn man jiga abdullahi ibn mubarak ta bi mu ciko ga kinga ni wata za ku tabo uga ge wata za ku tabo man shiga ta zuce sun da so ce su be ka ta al'umma shiga ta e ba shiga ta zuce na ba wa eh ba wai soce ku za wangi ji al'umma shiga ta amma za na ga ni man ji ji ba bukatu ai eh, ne al'umma ji man ji man ji ji be ka tin amma ya tun da ba ai eh, ne al'umma ji izo shi dan hade ku baya ba wa duniya a yin al'umma shi za ku kan na gaja da al'umma lalacin gama da jikatu amma man boji ɗan na yi ji ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wa Ya ebuna ta yi gaca da bai gawa baga ba fayi ebuna ya wata yau. ba da wata wasu gaba na ya zanga ci gawa shi waya sai duna abubakar fa musulmi ce yau tishi yan manji da wani tishi na. ije da wani amma lokaci na allawa jalifa musulmi shi na wata ya zama da ekwen wani a shiga mun zuya ca ebo ki bo da wani ja lagi ki ga be so naa na be so bo zo ala albasha bayi no da zai sun da so ko ne aka zanda a ta dai wa mai ka ma ci ba ta ajina e, da suna aji elotuba gama lauru da baya man tuwaya mutum sun da gaskiya lauwaya man ko na jije wasu ta bata na fito a fito jama'a musulmi shi jama'a musulmi shi bayan bayani na yi wa gila mai fahina nan ngayi alamar ya sallah bai na shi ya alamar yana sallah ga yi yau so ce ga yi suratul an ka kusan ga utu ma'uriya ilaika min alkitabi wa aqimi salat annabi ya sallah ku yi giki ne ebuna eh, inna salata wajen sallah ya tanha anil fahsha wa da zawanki ga gande tun wasu ne e ce da ga manazin shashagi sallah wa da zabin gaga tun sakon nan wal munkar e tun gosu ji sallah ju ga zabin wai kiwo zandoro ne son sallah da lokacin nan wa sun tun da dinda da da ake yin gosu Allahu akbar ga wala zikrullahi akbar walle su ne za ne da sallah ne qur'anu ba tasbihu jini ganna bi fata akbar ngoga ya tun gondo na wajena mai tasirin da ci ga ina so ce kwamin da wadda zikru lai akbari na ngayi ya tuna ujuji lokaci na ujuji tu ya tun yana nye ya tun ya so ce wasu kwata ga tu tuna ujuji kin dona abu da aliya ga wallahu ya alam ma ta sana'u so ci te ne ya sanare zai je jin wani itace wani mutai zai je shan zai je ngayi kuma ya ngala da yin gurbu da radda ci jayo amma da ci ba da shi masalacin da zawon shi ina yi fita ci wai ya yi waza iba ba san ci da ya lo ba ta ta caji ubi riga da emi ya wuce je waza ba ta ko shi don muke zai ji ma ya ba kuma ga azkar na ja nabi muhammadu hune wallahu ya lalma da na'u ko ci ke na zartun zai yi sa ko ya yi arzikin wani mina lamarin sallah na batattacin da ciya da ta e egwaya mi dalile a to mi dalile ya bana da cin wa wajen sallah na mu bi da cin wa nga ba su koya bebe bayani ya kendo ne ga yin zaga da batan wa ne mini mu na da lokacin wa mini muni ube fayawa ai da jin buri sallo da halin cikin amma fi gida bayani mucewa na

فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ثم نقول في بزايتي أن باروج أوج نجوجني ما في بداية بيان قول كل كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر آله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا صوت في بيان أن باجي نجركم إبادنا na ji zo da tutociya na wuce ya gato su da gurin na jan fa halafa min ba da ya halkun ya zaji ne zuma ya annabawa na shi halkun gai akba usu za daidai da zai ji lami tun za guru shi na za daidai ya shago har tuku ba na ya gwaje da babu a ba usura aka sallaka ya ke abin soji wa jini da ke shi tun gidan allah akbar allah akbar allah كشرة صلى جيا تكرك لصلى جيا نسوان صلى الله ولي صحابة جسد الله يبرو على نبي محمد ونيا صلى الله عليه وسلم بمتو جسد الله مقاجع نبي قال ارجي فإنك لم تصلي جبا دايج ولي صلى سينا وعبد وكان كان دام نتوجه بها نبي محمد يا صلى الله عليه وسلم قال الله بي مجد وعليك النبي صلى الله عليه وسلم أمام شكرا نبي جنجارا etinye ni nisa zurma na gaiki yawan nasu nasuwa na gwakuta bai ya ce wai na muli a da ta kusa ni so minti ko minti no amma sallah minti ko fitini ya wani ba ga baka tubin nasu ce lokwa da sallah su ba mu na wani sama sallah ce sha to bai ji shi ce ko kuma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na gajin wajen daga kwayin gici sai wani soci amma yi ci rayuwa ya yi laida jama'a musulmi shi iga zuwa bai san laima to shekar usaimin ya fatawa ita alamar ya sallah da bata ta cin da ciya jin zuwa bai nan da sharace game da nida ga ka'ida ya farko يجب على المريض أن يتصاهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويتصل من الحدث الأكبر wajibi ne wata ta ba ta ta cewa e na ugami ne wuli benuwe wula aloloji ebo shi ka titin gina da biyun yadda sa ko ya wuri wuli kyawu umula nu ko abeke shi kan ci kwa da biyun na ko egayen aida ko ne ba su endoro gajin shi tafiya abeke kude ikon lilana le adubi yabo ya kungu na ko kwa mai kun daga bata ga biya mun gajin amfani galbe na, ko kwa mai le ga ya baya wan na gadi na pacha una to fa da wuya da yamma sai mamaye wazana ba ta ce tace jinja kai da ta tace sai mun kuna ga ba ta tace ji kawai lokacin bai nuwaye wa na ke ji na zai an yadri ba su abu da fahira biyadai ba ta taci uwa jikana muna ba ku ba ba mutu barbatan wa shida wani ga wata kiya yamsau bihi ma jami'a wadi mutula muhimmu bainahu ثم يمسو كفي ba, ببعض وشو لغوان دانو دولوشو hadisin na gamar daga sadu da fata ne hadisin na bai ciki go sai ba mutum da kuma al'amari sai ba mai na fani mai sama agwa cikin gumi igwa guba ba wannan wabe lutekin wanda wabe kunda da ya san da sha ba wai wabe fefi ko ya? wabe ji wuce zo kigo yau agwa wala shi fuska wa bayane wabe lufi fuska zo fe lufi doshi mu bi ukan samkurwa abu an gabe gwapa hadisi na fiye cikin bakwana mutaza ga malama ya suke wulike mai malakiya da na wasu a yalu na damini ya musahabi jan gbogbo jama'a musulmi ce mama an gome ya ni agwaje kin egwa wani na ganci ofe fuska wani yalu ofe fuska zo uzun doshi ofe doshi sai mama ake kina ya ni na wasu ina ga ba ta sace wuce na jama'a abin ke kanuwa ya ce amfani bin yawa na mangato fa'in lam ya tafi an yi tasahara bi nafsihi fa'in na wuyi wasu mu bai shi shautu to te mama ya jiyawa amma lanu jalilaro amma ti misali zai batin stroke dina ma banza ma banza a takaice yau da ya gaza sai da kusa no daga yana tuna kawa galawa jalala kin da na batun shaje da beni ta sha luma da wayna ko tuji sauki bi zai ja mace da nuna ko tuji sauki ya ko tuji tsaro ko sai to da ba sai yi dole sai wanda zai ja Allah wa bi ta tuna amma nuwa ko da nuwa la ko yanin yi mun yi Allah e tun da mai wa hakuri ibuna ga sallahu sun doro zai yawa

manga zanna kaga ajin aludawa ajin taimama ya zo jin taimama mini zai ji kewa jin taimama jina wato ga iza lagwa cikin nan wale lagwa na cikin wafe lazumin fuska wale lazumin fuska zo wafe lazumin wanda kun kí ẹni òní sálà man ga iza kana fi babu a'zahi tahara jurhun ne ba ta tace wace ka babu na jin Allah bai nuna ko to sai mun mutu a yace a wala mu cike ya to da bayani tin zai abin datti ko e gwaru e gwaye ugwa pa da bi ba ban ko ban dai da asibiti ko to ki mu jawo ga idza na fi ba ba'd a tahara sahara. fa ba yaghsilu bil ma' idza dai bitin da min ba mu ba mu ya alulazo ke gwana ke bicina ke fuskala e wanga mulawuna galibe noy abe kuga yana amma fa in kana al-ghusl bil ma'i yu'athiru alayhi amma wala gannan nuga mai. wàhálà kò tún wọn àwọn sọ̀tún ìlú ìyàwó yọ tó ẹ̀wà kò fi wọn fi ojú láì wọn dábẹ́ inú ẹ̀ ojú láwọn fi ẹ̀sìn náà láwọn fi jù. wọn كان المرء يؤثر عليه أيضا وعليه قد في فيونسو يتنا ووسطهم ولهم na ثم بين أبوين فإنه يتيمم عنه ji kokari ji taimakon gyari ji taimakon kuke mula fifin ruwa mula da lauku ruwa da taimakon na yi zai yi betin ala ya fana sai hukunciya allabi ta na fi ba da azaihi kafin mashuda alai zai mini babu babu ya alulaujo adibayyana ko chazu ko igwazu a can yi lafauna to zanna bandejin nan ko ba na fami babban wadana ba mu shiga ewa mukiyan benue mugannin mawa sun benue wala ya sa julita yin ali nan daga e a yi fin ego da afin bandejin nan ko ide sakuna sunan kuki wani bukata ta yi mamakanda ebonar fifin nan tsari jikini kini bayan nan nana ga wana babu babu mai adula a biki izo e, gabe da bena ka'idan yin tawabaci ya ji uzo an yi sayan mamal alalzida wa'azuwayin na musulmiyacin amfani gani bi shemfai a jiki na ajitai mamana ko kwa in doci na yin tina kella amfani tina na rumba te ti wala in do na de rumba na wallau da. amma ina ana kataba wadana rujin plasta de ga ani na wadda amfani da plasta in katar ne aji mama fala ya mama alai illa an yi kuna da tsayin dogo na wakwa da taimama na wade kiyo ruwan bayan jikana gaiwa gai sai bayan sai taimama to ina na iza da hoto a jikara irin na na yi gun gaji sai taimama na yin doka ta yi na bako waje yin blok na gama ya ga sai taimama ya jikin wa إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يقضى التراب في إناء أو من منديل يتيمم منه إنانا وجدتنا إنانا وجد لبيوى لجدت إمام جنا إبنا وجدها وصو كتابة كتابة مي وجد فلو أتلاقى وجد كارا نو غابتنا تو من ذلك في الدبوة ato jikana ti aliko yin yendo cho ko tren bu bo yendo cho na dia ila wate yula ene waga ije hali na wala da zai yi wani ta asibiti wujen amfani wabe moya na to e wa tren ila jikana bini ce ke na ya layu wa na wa ji taimama nga da su a shiga ga ka'ida ya tuwani cin ga za ta yi mafi salati a da ke zagaga taimamacin ya sallada wa bakiya la fa'arati miliyoyi da biyoyi waje sallar zuru taimamu gawa jin ya buga sana da biyoyi ko da rura gaci na kawai a lalatina watanni liyo har bai lokacin lasari من غفى إنه يصليها بالتيمم الأول في ممن واجزور دانا وجدا من واجزهم لا ترجوين ولا يريد التيمم للصلاة الثانية لأنه لم يزر على فعارته والدي أبو كاتن يتيب ومجنى لا تربية ابونا ويسا تكيبو لليو ولم يوجد ما يريدها إن جبيني تيممنا غير جيني صلى لأنه مجنى أدينا بها ومن إن جونانا والدي تيممنا yin zuru ya lasar shari'a da shi e wani taimama kinigi ba kibu mai kyau kinigi ba lura bugu yana gai ne a lura na gajin ni taimama na gai ga na tattuna kacewa a wurin shi man ga ka'ida ya yi nici e ba kendo na batan ta cari mini wuli na musamman ije lura don da zai jinyayi na kya bi wa satu zan doci tun ba tana bai a wani damuwa sallah nga da ya bata tuba na masu amma zandon da wabe mutu zandon da ji sadaka yi mutu a yake e zaɓa kan muraba amma kisocin nan na uga e cikin e da halin na wajen gona in ke gaya ta ko da cikin ciku da santu santu ko ga wasa lo masalla jani santu wa ga muddali ni ba ko ga yi daji kin da bayani a bena mun di hujja jami dalili a lala mai abin kusa Allah kuke ba wasu wadda ba can nauri za kuke lalawa su fice shi da ada iyaka kiwa da ta ya soce e ti sallah na ga wani na bu ma izini ya we ga ya ce darura na daga ne biyoyi na a dorura ah, su tubi bin mazura haramu yau ne za ji sallah babu lilina amma shari'a ya dama shari'a ya dama e eh, ti dorura ja ina haramu na daga lalle ya zama boga wade udira ya gimi emanci wade udira na wade udira na tsasalla ligwana min ya ka'ida na jidalaka gilbi al'amarin ilimi na man ga yajibu alal maridu an so hira bada lahu min an najasa wajibu yau tace ba ta tacin doro no ga mini mun yi wa da najasa wala fa in kana la yastati salla ala halihi amma wanda ya zo mun yi wa? salla ala halihi mu ji sallai ti halihin da jisa mun ba ku wani ji ba wani ebidan din da kwamfa salla da zan da shi wani ibu na ji sari mutum yanzu zan da shi yake ka ibu halihin ba sanin da ba ku wani to shari'a da diga mu ji sallai ti haliya na jisa na wasu lasu sahiha sallin magi wala i'adata alai kawai ga samu mawa yi sallan na jira fatawa man kwayi zai a shaga ya zo man kwayi suke mai zamani na soci muyu za yi shek muhammad salih al-husaini rahimahullah ga yaji wa al-marid an yusalli bi thiyabin tahira ina ifaka sace ba ta tace wani wangwatu kuwa wani mu ji sallu da wa da halayen ba ta wani akwai lilita yau ji sallah amma fa'in talajjasa siyabuhu wajaba au aw ibdaluha bi bin tahira amma tufuwa na wanda ba ku bana na ji sagaga labin ku ba wani koyi a ga dole yo mulawun nawaya ko kwa ku tufuwa ga cufa tufuwa ga chaga yo in ji sallau da fa'in lam yumkin salla ala alihi wa salatu sahiha inda yin docha na dubiyo make na yawa madiza na yawa e ka sallama ku man ga wajen salla gan da tufu wannan ittifalin da baku wala wa salatu da ku sahiha wala i'adata alai sallu ma ke e ka salla ku wani tufu wannan gocha na ji samu da kuma yi na ai da jin da yan gobe kuma ya ci na man biya yi gani bai yi nan ugayi ya ji alal mari waje baka ta ce ta ce an yi tsalli a lashai tsari na wawaye tashi na lina na waje tsallata na fa'in ta najasa makanuhu waje ba amma da na bushe na abike da na mutu ga gashi da jisa bai bauli mutu na wajibi wa na gada na mutu na yana a gada na mutu na yana ko kwa a waye tacin noci alakata da na mutu ko kwa lawa alakafa mutu da da na misali kin ta zaji bokan noci na na lai zagai ta yanci hunkata ku yi ke ka tare ku da budi ki mun na disa yula da da ji sallu shi ya laula ya e shi buna zan e da cewa e. da wala zan yi nan ya damuwa yau sai to ci ya ta asibiti inda ci mu biya yana mace rubu ba ƙur'anu mai zama zo wala san har ma ga nan ba mare wala ta kullum ma uffin ga ga ga kai mare uffin adna maratib da kawai sai man jiga ma na ya uku ga ya ga waga e ga na ma maga mini ga sakwa da wani mudana nga so ce ga da wai ga wala ta kullum ma uffin ga mun bayan wadda ya wasu hali na waya fitar da ba rufu wai tawa wacce wa za su jin na goga bugo yi su da zai yi wa na kowa ma jikun labi wani ɗan doron ma bayan da hali na wani gajin amfani joto amma su majaltu yadda sun gwayu ya da shi kan tono na ya funa gukata ko guta da lafunuwa guna jesa ya mai yi gake gugu sai ban shi da mare zan doke bugu fiyali a zoye wani wallahi tallahi billahi rai bai ibada waga gwata tuna waga agbaye ta ga ngafe tici su ga zo ga al'amari ayi mare ngala so sha hukunci abu biye mutu wa kafa ka allah ta hudu illa iyaru wa bin walidayni ihsana kin wannan ga wa hukunci ba gaya ga an doma sai wuna a shagu ke ba hukunci ta ce ba ga yan wafil walidaini ita ya ji bolo-bolo ga yare dan da ce wasu majini na wula da yin goro na lan wani manci ji bayi wani lele na ce yin dore ya ce sunna ya sunna ga wace ce je manci wula ta ce ka shi shetan endorowa dị n'ụdị imimi o azụki o muliki o waga agbaye ewaga afọ otoro ewele wee magizi kama ta dinu tuda ko si be kya shi man ce ga yayi kaida ya gobe gute shi zumanan man ga yayi waye tashi ya lawa laida da nabilici ka bai ne da nan ce wai ta tilwici ya sata da nan wucin wani sallau shi sallau wage bi ma na ke ga to da na to unde da nan da ci goda nan da ji sallaga ba ndoro ka ta kwata da bauli e moto e ka sallama ku me maje ba do sha lura a guji sallau shi ka ta wucin da nan wucin man ga wa salatu sahiha sallu magi wala ta. alayhi kai da yan gobe kutai ci gaida ya juzu lil marid ungwe ya batatacha an yu yu'akhira salata a waqtiha nun ga sallah fata ki lokacin gurwana azuma ta salla. e ka kun waje sallah bi cikin ro min ajil abd ani sahara ga tufuwa min najiliya mi so deliliya musamman gode zai je tawdirin na gwakona ta batataci a ga wajen sallan ga tukuwa nan da guda nan liya ubiri mu to ga ubira in ga yin lannakin lobobonta ya duta su kawuta ya ja alayi ko na shiga gaba sallala sai ma magaya ji kin gona bayani shi dole sai mama e kana tetere mboyo te wani za mace labi ba san tsoki na to gwaje lana a ga wasu na yi muna gwace jikana azun fuska agwagu ba abun na labu da ji gwandun na ji taimama gyani da yi wa alkibin ji sallah ya zube ni ya gwa babu sallah ba mu ga idi sabi farko na tosha kan yi dinga wani gaci jamfaki ya mawa ya ga zo biyu man ga ugwaya ya musulmi ko ya batun ta cana ga mi dalila gala mi laji sallah ya mama ko kwan gala mi gami daga sallah diga mama mi dalila mi daga ba cha sibito ne abi ga zinga lo ga cha sibito zabu ke be ja sai kabare bal ya har bi kadri ma yumkinu ina go batata cina mu ji kokari wani riwa tita ci gorogoro injin ya mini da shi kawo shi shi ma ga kwata da zo to zai jaje wa da yi kwata da ga wa gwamita amma ya mita ya soci sun wa ya ke wuce duba da cikin wa da cikin wa sun mai salli salata fi waqtiha e bude buji sallo da lokacin ga ga mun dalili a mun wa be kuke ba ma zuru salatu wa be kuke ba mada an kaliwo da cikin wa ولو كان على بدنه وصوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها كاد النجسة أدنى كتباتشوه كودة تفوه كودة دنا بواجه صلى شنا نا لمية دنا النجي وفيوان أدوت صلى تتيا حال المتتوبة ندعي بوانا بمحمد صلى الله عليه وسلم جماعة مكرمش الأمر صلى أجيه تتنجاري نبقى كويش ya Allah gande zoye na na isin egizi na korobe sallai so ce ga yanabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga mur ahlaka bi salati wa sabir alaiha anabi egiye waje yi miye waje ja korobe bi sallai wa sabir an sala fiya wasu mola bi coce kin da ji sallai amma bai mi so be shi sai baga mai jasu ba nan gole yau wuce kafa gangi wuce to yi wuce gaji sallaga maji wato yi mije sakewa. Wani wannan wumi na da tagmawan arbe sadi da ce cin wawarai to jama'a musulmi ne dai labari ya ajali ya tishi ya kinye saudiya gayi maliku abdallah so ci mai jira wayo wajen rufe kuyo burgudu ne ya musulunci na sabuku da tsari ebona kin wuce kin wani soci hasa ijo batan aga waga babu illa ilimi addini lo ya goro ke dona muhammadu bai gumi na waga sai saudiya ijo bata na ade do sha aga ibe ministry kawai ya islamic affairs ijo bata wa de ministry na laji to ya dona ya na wallahi tallahi ilimin tauhidiya na nabi muhammadu bai bai na yijo bata adekin bai wa duk zamanin na yusuf biya ba ta a lotu biwi a taba wa nabi muhammadu wa kuga da alkhairi So the money zumana ibaduwa ya tushe mu cikin saudiya zuwa zai so ci bokayi na ibiyu a cikin da kuwa ba na sukudin jaruwa ke dole na biyu lokacin addini na e wani a gai tushe musulmi ji jagore bogai na watu ga wabiya na zuma ruwa ya ji sallah wani ruwa a ji sallah zuma izala ba wani la sallah ji bai zai ji kishi izala ji ne wani akida izala ya akida ya sahaba nabi muhammadu gano akida saudiya ce gano mutere a mutere a muda yi sunna wani wa gawa jo akida ga e wona ga ya kibla musulmi ba ta ido ya mu na wa ga ji sallah da ya be shi wa da ajira ne mun kata ta ku aga wa do aga ga so ko ga ne ga da wa da wala ido ba ta ngama nabi muhammadu ya yi mubati ko alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajib adda shehu na tufi wuna annabi muhammadu a tufi wani sallallahu alaihi wa sallam to ko kin gona mai hadari ba zuwa da su kodi ba din da bala su sunna annabi na to ko ya shiga yi e ko bidiya da pasta su ko alwa yi kauna ne ko mu shi ma to je ma ji ya mini tishiya masallaci yo gaida santuya da mai musulmi kidi wa sadaka gan da jimaji e bona e shimishi ce labi ya matsalacin gobe yi wa wuce gan da jima'in musulmi shi a ji sadaka eh, a wa a jiya kiyama a wa zana kiyama bai tulo ya kasa ne ni kasa kwata ne ga yi matsalacin mudi alkai daga kasa wai mudi alkai daga kasa ne mudi alkai daga kasa doro na waga wuwa fi jawa matsalaci da na ya tsoci su koya arzikin jijaci na to jama'a shi gurgudu ne ga na soci albarkar bai gaci da shi na soci fata na bai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله kamar da malayi allah ta albarka Allah kuma ya fi mai shafi ne amma da jama'a suka sani yau isha na wani ɗaya daga cikin tsara na mutunci